shi wallahi in ka bibiya ba sihiri wannan wurin can wurin da daddare shi ya san me yake samu a wurin so mata dole sai mun zagi a nan wurin an gane ko idan har mijin kina jin daɗin saduwa da ke babu wata mace wallahi da za zarra wannan wani bidiyo ne da yake ta yawo a kafafen sada zamanta, na wata malama inda take bayani akan zamantakewar aure malamar ta fara da cewa ku zanto karuwai a gidajen mazajenku ku iya komai da komai domin maganin kar wata ta kwace muku zaci akwai abubuwa da dama da na fahimta akan zamantakewar aure musamman zamantakewar aure ta malam bahaushe shin ko kun san bayan bincike da nai matar bahaushe wacce ake ganin ta tana ma karuwanci a waje da wasu mazajen asalinsu ba su suka fara yi ba kamar yadda aka san mu da kunya da mutunci da kuma rikon addini na musulunci a zamanin da idan mace ta fara karuwanci a ɓoye take yi ba a fili ba sai da ya zamanto wa'annan 'ya'yan iyamuran da yare dai da dama wayanda su kuma kunya ne ba su da shi wanda in ka lura daidai da shigar su za ka ga akwai nuna tsaraici a ciki sai da suka yi zurfi a cikin janya mazaje sannan matayen mahausa su ma suka kwaikwayi wannan abu a baya baya idan za ku iya tunawa da wuya ka ga yar bahaushe ta sako maka matsatsin kaya kamar jeans da kuma riga matsatsiya domin mu matayen mu na nan za ka ga cewa suna iya ƙoƙarin su domin kare mutuncin kansu ina da wasu abokanai da suka tafi aiki kudu to da suka dawo sai suke bani labarin cewa gaskiya matayensu na can suna matukar burge su ko da na tambaye su cewa me abin burgewa a ciki na tsaya tsaf tun daga farkon bayanin su har zuwa ƙarshe inda na saurari cewa wannan shigar da suke yi ta ɗamammun kaya da kuma sa ƙananan kaya a bayyana surar jiki wannan ita ce tafi burge su to kaga kuwa in dai haka ne bayanin ita wannan malama wanda zan samu ku bidiyon a nan gaba yana kan hanya ni ma kaina zan iya cewa ku zamanto karuwai amma a gidajen mazajen ku mata mu zama karuwai amma a ina a gidajen mu mu zama karuwai a gidajen mu saboda karuwai da ake kira kalma ce fa ba na abu bane ba mummunan kalma bane kalma ce na iya hila dukkan wasu abubuwan da zaki ki jawo hankalin namiji shine fa karuwanci amma sai muka saka matan waje suna sace mana mazaje so dukkan abin da ya macen can da yawa za ku ga matan gidan ma wallahi sun fi kyan diri da kyan natsuwa da kyan sufa fiye da wa'annan mazaje da matayen da mazaje muke bi me yasa saboda mun bazatar da kanmu so ina roƙon mu don Allah mu zama karuwai a gidaje mazajenmu yayin da mijinki ya zo kamar yadda nake ce muku da ya shigo hello honey rungumo kayanki idan gida ne gida na jama'a karba abin hannun shi daure ki daure saboda akwai susurukai kun gane karba da kin shiga ciki aje rungume shi ba shi akwai kis ki a goshi a baki a kunci wallahi duk sirri ne na mallake miji kuma ba sai ya zai aure ne ya ce zai karo aure sai a fara neman kin makara dan duk sanda kika yi wallahi kin makara dan ya san dan baki domin Allah dan ki faranta masa ba kin yi ne dan za a kawo miki yar boko ko kuma za a kawo miki wacce ake ji idan ta ya waye kuskuren da muke kenan yes da daman mu sai mu kwanta ne jugu a'a shine mai yin komai an gane inda na dosa akan me zaki bari wata can a banza ta kwace miki miji suna aikata abubuwan da ma ba daidai ba ke kuma kina nan kina zaune da zimmar zaman aure kike yi wani lokacin kunya tana cutar mu wani lokacin kuma rashin ilimi ne idan aka ce ke mata aure ce a gidan mijinki kina da damar da zaki iya yin komai domin ki burge mijinki ba wai sai kin bari wata karuwa a can ta kwace miki mijin sannan ki zo kina da na sani ko kuma kina cewa ya ci amanar ki ba a ta wannan fannin zan iya cewa yana da laifi amma ke ma kina da laifi domin ke kika bada kofa misali ni dan kasuwa ne wanda nake sai da kayayyakin mata ina sai da abaya da kuma kayan bacci na mata ga nan ba a ƙasa ga mai buƙatar siye abubuwan da na fahimta a nan shine kayan baccin da nake siyarwa sai yanzu na ga 'ya'yan hausawa suna siyan su amma a baya-baya zai wuya ga an siya daga ɓangaren bahaushiya yawanci nakan tura kayana garuruwa ƙasashe amma idan na lura zan ga cewa zai wuya a ce bahaushiya ce ta siya wannan kayan baccin kaga tun anan an fara samun nakasin da malama take magana a kai ita ma kanta abayar da nake siyarwa kala kala ce akwai abaya wacce ake yin ta domin kawai a zauna ne a cikin gida wanda take nuna surar jiki to me zai hana ki siya irin wa'annan kayayyakin kamar kayan bacci da kuma irin wa'annan abayoyin duk dan miji ki ja hankalin shi mu koma kan batun malama ita kanta cewa ta yi akalla tana da wajen shekara hamsin amma za ta iya ɗaukar kwalliya wacce za ta ɗau hankalin miji wanda yarinya ya shekara goma sha biyar ko ƙasa da haka za ta yi duk me janyo haka wani lokacin sai mun cire girman kai da jijji da kai da ɗagawa da kuma duk wani abu da zai zamanto mana na kasu a zaman aurenmu. Head of kayayyaki kala-kala, ki zama kina da English West. ki zama kina da native kayan mu eh, tufafi eh, a tamfa yasa nake roƙo da a riƙa eh, style masu kyau skirt and blouse gown ga su masu kyau mu daina burguza burguzan styles don Allah don tsarkin mulkin Allah yes kun ga shekaruna na fi hamsin shekaruna na fi hamsin na san za a ce kai to wallahi ni zan iya shiga ke ƙarshen style da yarinya ya sha shi da take yi wallahi zan yi ba don komi ba don karkato da hankalin mijina so abin da don Allah don annabi ya kamata mu kenan ba inda aka ce wai haramun ne ya mace don ta yi shekara kaza a ga irin kayan yadda za ta yi ki zama kina da rigan barci za ki kwanta wai sai a kwanta da riga sai miji ya zo yake cikin ta ki cire riga yes muna yi so ki zama da rigan barci transparent rigan barci yadda da ya shigo ma kawai ya ga set daga nan ma kawai ya riga kin kin gayyato shi turaren kanshi kafin ya shigo sa turaren wuta daga bakin gate yana ji daga nan kawai ko ba da ra'ayin abin nan wallahi kin fara gayyato tunaninsa da hankalinsa da ya shigo ba kayan da ya ganki da rana ya zo ta da ke ba zai ce masha Allah kila da ranan da ya fita ya barki ne da gown da ya dawo sai ya same ki kin yi ɗauri kuma akwai ɗauri kala-kala ga suna a facebook mama na wallahi shekarun shekarunki kamar misalin yace malama ta ce idan mijinki ya je ya dawo daga wajen aiki yana da kyau idan har ku kadai ne a gidan zaki ki iya rungume kayan ki ki sumbace shi duk ba wani abu bane ba watakila ya je ya ɗauko zafi an ɓata mare a waje amma sanadiyar zuwan da yi ya shigo cikin gida kika yi mai wannan abin sai kika komai ya wuce zuciya shi ta yi sanyi kuma kusan 90% zan baya cewa mace tana iya sauke ɗa namiji daga kan tamfar da ya hau duk masifarsa a group dina na wasaf akwai wacce ta taɓa yi min wata tambaya cewa tana da miji na yi magana akan cewa kayan bacci suna matuƙar ɗaukar hankali da sauransu ta yi siyayya a wajena sosai na kayan bacci ni kaina shaida ne to amma ta ce har yanzu ba wani abu da ya canja mijin nan nata ran nan nasa kamar wuta sai na tambaye ta cewa kina addu'a ta ce tabbas tana addu'a abu na biyu da na tambaye ta kayan baccin su ma kansu salo ne daidai da wajen sa su da kuma bayan an sa su bai kamata ne mata wasu tambayoyi ko kuma wasu maganganu ba domin cewa ita mata aure ce amma dai na yi mata bayani yacce za ta gane cewa jan hankali da wasu kisisina da wasu 'yan dabaru shi ake yi yayin janyo hankali namiji sannan na bata shawarar cewa ta ci gaba da adda insha Allah komai zai zo ƙarshe in takaice muku labari dai ita wannan baiwa Allah yanzu haka tana zaune a gidan mijinta ki zama mai iya to ba kai ba ne you know shekaru ba zai sa baki waki ce wai musulunci bai ce wai tsohuwa kace kace abin da za ta faranta miji ba wai zuciya na tsufa duk tsufan shi wallahi tallahi yana son abu mai kyau yana son kyautatawa ko mama na ato ah yanzu yana nan a zaure kin zauna jagob wallahi tallahi duk tsufan shi na yana leke yana kallon yar kwaskwas ta wuce wallahi sai yayi haka sai kaga a ah, wai ga style wallahi wannan yara ne ni Allah shi kyauta wallahi ba zan yi wannan suke ni can za mu ki min katuwar riga kin samu damuwa ai styles ga sunan ga sunan shiga facebook ki ki ki googling ko kin kai shekara saba'in ne ba inda aka haramta miki wallahi amma abun nan duma numa na ana hausa sai a ce wai mu ta ce eh, wai mene ma budurwar zuciya ku gaya mun haramcin budurwar zuciya ku je ku bari kwada ki za mu koyi dai kabilu ba amma sai ka je ga inyamura wallahi tsohuwa ta fi staff 70 da kuma shi inta da yan jakarta ƙarya ne kuna ɗan yawo wuraren su to mu ne musulunci aka ce mu zama masu kulawa da jikinmu saboda mazajenmu saboda ku hana su ku kange su daga aikata alfasha a waje sannan wani abu da na kuma fahimta tsakanin mata da miji ko in ce tsakanin saurayi da budurwa tun kafin su yi aure shine akan cinye soyayyar ne tun ma kafin a shiga daga cikin gida sai bayan an yi auren sai kuma abin ya zo ya zamanto ba ya ci yi tunani ba a da a koda yaushe kana nuna mata kulawa sai daga baya sai abin ya zo ya canja da dama abin da mazajen zamanin nan suke yi kenan musamman na hausawa za ka ga yarinya da farko a kan hanya ne ko kuma wani wajen da daban ko kuma cikin yan uwanku kaga ta matukar burge ka babu babbar bukatar da kake kamar ta zamanto matarka za ka yi ta bin wasu dabaru tun ba ta sanka har ma ta dawo ta amince cewa tana sanka sai bayan an ɗaura aure yan uwa da abokanai sun zo sun taya murnar biki an tafi sai yarinya ta fara ganin cewa ya ta gaba haka ba a da kana nuna mata soyayya da kalamai masu daɗi amma yanzu ba haka ba ne ba tun daga nan za ta fara jin cewa duniyar fa ta fara canja mata da haka a wannan bangaren ina tunanin maza su ma suna da laifi duk da su ma matan sun fi laifi abin da yasa na fi bawa mata laifi shine mace tana iya canja mijinta da mara imani zuwa mai imani da mara ibada zuwa mai ibada da dai sauransu rashin ilimi yana taka matuƙar gani a ɓangaren aure kama daga ilimin addini zuwa na boko amma musamman ilimin addini idan babu to zan iya cewa auren nan fa akwai tangarɗa a ciki da haka mu ƙoƙari mu nemi ilimin addini don rintsi da wuya sannan mu ƙara da na boko idan mun samu dama kafin na sa muku cikakken bidiyon malama ita ma ku ji daga bakinta zan so na sanar da ku cewa yanzu nan an sauke odar a baya daga dubai da kuma egypt da kuma kayan bacci na mata ga mai bukatar siyan ɗaiɗai ko sari farashin mu guda ɗaya ne farashin sari za ka iya min magana ta whatsapp nan bana da ke kan sikirim ɗinku idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar kuma sai ka dana subscribe domin samun sababbin shirye shiryenmu mu a kyauta idan kuma kana kallon wannan bidiyon ne kamar a tiktok da kuma facebook sai ka danna alamar follow sannan ka danna like akan wannan bidiyon ka danna alamar share domin tura 'yan uwa da abokanai wannan bidiyo. Ku kuke tura mazaje suke zuwa suke sha'awar wasu matan aure. Idan har kika zamanto duka qualities, kwalliya gidanki kanshi jikinki kanshi, kin iya ɗaurin ɗan kwali, kin iya tafiya, tafiyan da kike yi ma a gaban shi, tafiyan da zaki a kicin da tsakar gida da unguwa da bane. Idan yana gida, yana falo, in kika dosu, tafiya zaki kina girgiza ko ina naki yana girgiza. Au. to kenan ki tafiya kamar an kaɗo saniya